yake faruwa a yanzu tsakanin gwamnatin CNSP da tsohon shugaban ƙasar Nijar kuma jigo a gwamnatin tarayya Muhammad Isuhu. A 'yan kwanakin da suka gabata, wata takarda wadda take ɗauke da sunan shugaban tsohon shugaban ƙasar na Nijar Muhammad Isuhu ta tar da Allah wadi da wannan juyin mulki da ƙasar Nijar da dai wasu kalamai na nuna adawa da gwamnatin CNSP bayan da wasu 'yan ƙasa suke fassara wannan labari ko wannan takarda da ta fito daga bakin tsohon shugaban ƙasar na Nijar da kan cewa ya yi amai ya lashe. Abin da yake faruwa a bisa gaskiya da kuma cikakken bayani shine kan cewa tsohon shugaban ƙasar na Nijar ya fito ya yi bayani lokacin da ƙungiyar nan ta yawo take kudirin kawo ma gwamnatin ta sp hari a lokacin da aka yi juyin mulki wato kwana hudu bayan da aka yi juyin mulki da wasu da dama daga cikin jigo na siyasa da kuma masu karfin faɗa a jina cikin kasar ta jamhuriyar Nijar suka yi shiru abin su ba tare da sun tofa albarkacin bakin su ba sai dai shi tsohon shugaban ƙasar na Nijar Muhammadu Isu ya shiga ya fita inda wasu suke gani yana da alaka da wannan rage makaifin adawa da gwamnatin nan ta Siriyawo take yi da juyin mulki da aka yi a cikin ƙasar Nijar. Idan ba manta ba, bayan da aka yi juyin mulki a ƙasar ta jamhuriyar Nijar tsohon shugaban ƙasar ya ziyarci wani babban taro wanda aka yi a ƙasar Habasha inda ya gamu da wasu daga cikin jigo na cikin ƙasashen na Sidiyawo inda wasu suke fassara al'amari akan cewa yana daga cikin wanda suka sanya wannan hari na cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ba a kawo shi ba wanda ƙasashen Turawa da kuma ƙungiyoyin Sidiyawu suka yi ƙudurin kawo ma ƙasar ta jamhuriyar Nijar hari. A lokacin da aka yi juyin mulki tsohon shugaban ƙasar ya fitar da wata sanarwa inda ce shi baya adawa da gwamnatin CNS CNSB kuma haka zalika bai aminta a kawo ma ƙasar jamhuriyar Nijar hari ba. Alamu da dukkanin bayanan shi sun yi nuni da cewa ya aminta da gwamnatin CNS CNSB kuma daga baya 'yan cikin jam'iyyar tasu ta tarayya inda suke nuni da cewa wai ya ci amanar bazum haka zalika kuma shine haddasa wannan juyin mulki da aka cikin da aka yi a cikin kasar ta jamhuriyar Nijar a shekarar da ta gabata Bayan shekara guda da wasu 'yan watanni wanda gwamnatin ta sayan spt tana jarragamar mulki a cikin kasar ta jamhuriyar Nijar, tsohon shugaban kasar na Nijar a shekara daya da wasu 'yan watanni ya fito a karan farko ya fitar da wata sanarwa wadda take dauke da sunan shi da kuma sa da kuma tambarin kashe na cikin ofishin suna na kungiyar nan tasu ta Isufu Muhammadu Foundation inda ta fitar aka fitar a cikin takardar kan cewa tsohon shugaban kasar ya yatar da Allah wade da abin da aka yi a cikin kasar Nijar kuma yana adaba da wannan juyin mulki da aka yi haka zalika yana kira kira da a saki don wasu wanda aka kama 'yan siyasa a wannan al'amari na juyin mulki a gaugauta sakin su kuma a yi gaugawa mayar da tsohon shugaban ƙasa bazu muhammad kan karagal mulki sai dai kuma wannan kalamin ya bar baya da kura inda aka ce wannan tuni tabo ne wanda yake so ya goge ma kan shi shi kuma tabo baya goguwa sai dai in ya sai dai ya ƙara famawa ma ba zai taɓa gogewa ba. To, shin, me za ku iya fassara da wannan bayanai da hujjoji da muka kawo muku akan kalamai guda biyu mabambanta da tsohon shugaban ƙasar na jamhuriyar Nijar Isu Muhammad ya yi? Bayani na farko dai lokacin da al'amari yake zafi-zafi lokacin da 'yan jam'iyyar su suke kasa kunne suka yi tunanin tsohon shugaban ƙasar zai nuna adawa zai kuma barranta kanshi da wannan juyin mulki da aka yi sai dai bai hakan ba. amma a halin yanzu lokacin da ya gani gwamnatin sai NSP ba ta lissafin wani dawo da mulki ga farar hula tsohon shugaban kasar ya fito ya nuna adawar shi karara da wannan gwamnati ta NSP inda wasu suka ce wannan kalamai na shi kalamai ne masu alaka da harshen damu inda wasu suke gani ya ga alamun gwamnatin ta na SP ne ɗari bisa ɗari tana so sai ta kama shi kuma haka zalika za ta binciki duk wasu shige da ficen kuɗaɗe da aka yi da kuma wasu taɓargaza da aka yi lokacin da ya jagoranci mulki a cikin ƙasar tsawon shekara goma da ta gabata kafin Bazum Muhammad ya amshi ragamar mulkin a shekaran da suka gabata. 'yan magana dai sun ce shure-shure baya hana mutuwa sai dai idan lokaci bai zo ba kuma abin da 'yan Nijar suke bayani akan cewa su fa ba su ce wai lalle a kama shi tsohon shugaban ƙasa a hukunta shi ba tare da laifi ba sun ce a bincike shi ne amma duk da haka wasu daga cikin magoya bayan shi shi tsohon shugaban kasar suna nuna cewa wai cin mutunci ne kuma za a iya tada tarzoma don lokacin da aka kama shi to kenan suna tunani a halin yanzu a cikin kasar Nijar akwai wani wanda ya fi karfin doka kuma akwai wani wanda gwamnatin CNSP take jin tsoro to sama san ba haka bane don wani darmin gidi yake akwai a wajen turawa da kuma faɗa a ji da yake akwai a cikin talakawa wanda suka zamanto karnuka na farauta ko kuma kudajen siyasa to ba zai hana aiki idan ya biyo ta kan shi ba idan har yana da laifi a yi mishi hukunci a yi mishi hukunci saboda haka 'yan ƙasa ya kamata ku bar CNSP ta yi aikinta kuma ku bar ƙungiyoyi na lauyoyi su ci gaba da aikin su kamar yadda aka tanadar da su a wannan bangare nasu na binciken duk wani mai laifi kuma a hukunta shi akan laifin da ya aikata mu ba mu kira a tada tarzoma ko kuma a kama wanda ba shi da laifi duk wani wanda ba shi da laifi gwamnati ita ce eh, lauyoyi su ne za tabbatar za su tabbatar da haka domin ita kotu dama an tanade ta ne domin wanke mara gaskiya a idon duniya da kuma hukunta duk wani mai laifi saboda haka kubar gwamnati ta yi aikin ta haka zalika ku bar lauyoyi da hukumomin ƙasa su yi aikin su na san dai ina masu kallon da sauraron mu kuna cikin duhu akan bayanin da muka ce za mu yi muku mu dai a yanzu bamu ce ba shi tsohon shugaban kasar yana da wani laifi ba a'a muna kira ga gwamnatin sai na da ta yi bincike akan shi kuma bamu ce a kama shi ba ba tare da laifi ba idan har yana da laifi to